a wani matsayi ake ne akan batun kasafin kuɗin nan a yanzu na shekara mai zuwa na samu labarin kun gama aiki akan wannan kasafin kuɗi alhamdulillahi insha allahu labarin da ke zuwa min shine shugaban ƙasa muhammadu buhari zai sa hannu a wannan kasafin kuɗi gobe talata wannan kenan ya nuna aikin nan mun yi shi tare da bangaren zattaswa mun kammala shi kowa kuma ya ji daɗin aikin da aka yi kuma za a fara aiwatar da wannan kasafin kuɗi daga watan janairu na baɗi wannan ya saba da yadda ake yi a baya wadda kafin ma a kammala aikin sai an kai tsakiyar shekara wani lokaci watan mayu wani lokaci watan jun ko kuma dai makamancin wannan to muna ga wannan zai taimaka ƙasar nan musamman tattalin arziki kuma insha allahu zai sa mu samu ɗan sauƙi wurin kasuwanci saboda duk abin da gwamnati sa hannu na kasafin kuɗi zai taimaka a irin kasuwanci da mutane suke ciki haka nan kuma abin da muka yi kokarin mu shine mu gaya wa 'yan najeriya ta hanyoyin ku 'yan jarida irin abubuwa da muke aiki a kai a majalisa banda shi kasafin kuɗi mun yi abubuwa da yawa kuma alƙawura ne muka yi baɗi kuma insha allahu za mu ɗora baɗi akwai abin nan doka da ake kira petroleum industry bill pib wanda ke muhimmi ne doka ne wanda tun 2007 ake ake kokarin a yi shi an gagara to muna son Allah da a cikin shekarar baɗi kafin shekarar ta ƙare mu gama aiki a kansa kuma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya rataba hannu yadda fannin ah, wato man fetur da ke ake abin nan da shi a ƙasar nan mu samu kuɗi rara wadda zai dinga taimaka mana a ayyukan raya ƙasa. Kwanaki kun ce a rage shingaye tituna. To wani mataki kuke ɗauka wajen tabbatar da an haɓaka harkar tsaron nan? Shine su jami'an tsaro na ciki wato masu farar riga yan internal security ko kuma SSS su muke ƙoƙarin su haɓaka aikin su mu ba su irin kuɗi su sayi abubuwa na aiki wato na'urori wadda za su dinga sanar da 'yan sanda da sauran jami'an tsaro a cikin lokaci ba wai dole bane sai an datsa hanya sai a datsa hanyar wani lokaci akan hanyar ma ake yi amma idan aka ji labarin ga abin da zai faru wuri kaza kaga sai a kira 'yan sanda su je wannan wurin to haka dai muke fatan a yi to wannan jituwa da ke faruwa tsakanin wannan majalisa ta tara da bangaren gwamnati ya sa har ake ganin kamar kun zama 'yan shata yaya matsayin ku yake ne a game da wannan me aka kawo wanda baya da amfani ga 'yan najeriya wanda muka aiwatar a gaya mana shi kasafin kuɗin ne kar a yi ko kuma a'a a gyara hanyoyi da za a samu kuɗin shiga a taimaka a yi aiki raya kasa ne kar a yi don baya da kyau ko kuma a mutanen da ake turowa a tantance su ko ministoci da aka tantance ne kar mu tantance abin da za a yi mana hukunci a kai shine abin da muka aiwatar ba abin da wani yake tunanin muna duk yayin da aka kawo wani abu wanda zai kyautata rayuwar 'yan Najeriya za mu yi shi in ku abin da zai kawo matsala ne ga rayuwar 'yan Najeriya za mu kuma mu ce wannan abin bai dace a yi shi ba bas